وإنك لعلى خلق عظيم kuma tabbas kai kana kan wasu ɗabi'u masu girma waɗanda alƙur'ani ya zo da su lalle kai kana yin aiki da su a bisa mafi kyan tsari